Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Asabar 18 ga watan Disamba a shekarar 2021. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. Akalla mutane 33 suka mutu yayin da wata guguwa mai karfi ta afka a kasar Philippines a wannan shekara kamar yadda alkalman hukuma suka nuna yau Asabar. Hukumomin kiwon lafiyar kasar Masar sun ce sun gano mutum na farko da ya kamu da nau'in Omicron na cutar coronavirus mai saurin yaduwa. Kasar Pakistan ta fara haɗa kan kasashen musulmi don taimakawa kasar Afghanistan tunkarar bala'in tattalin arziki da na jin kai yayin da ta kuma yi kira ga sabbin shugabannin Taliban da su sassauta martabar su a kasashen duniya. To madalla A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a wani taro da aka yi a birnin tarayya Abuja wasu dattawan Najeriya sun ce dole ne su ba kasar gudunmuwa wajen samar da zaman lafiya don jama'an Najeriya da waɗanda za su zo nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa haɗakar ƙungiyoyin ƙwadago a Najeriya ta yi barazanar yin yajin aikin gama gari a faɗin ƙasar akan batun ƙara kuɗin man fetur da gwamnatin Najeriya ke shirin yi. babu lokacin da za a ce ba za ka nemi haƙƙinka ba duk lokacin da aka ce za a kece haƙƙinka yan najeriya za shiga halin kakani kayi ya kamata a ce yan najeriya su sake tsaye su ce ma gwamnati ba haka ba ne ai ana yin gwamnati ne don jama'a muna tafa da ƙarin bayani nan gaba sannan kuma za ku je da ƙungiyoyin farar hula suka mayar da martani game da jawabin da shugaban Nijar ya yi a lokacin da kasar ke shugabantar kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya a daidai lokacin da kasar ke bikin cika shekara 63 da zama jamhuriya. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Asabar, yau ma muna nan tafa da shirin a dawo lafiya, wanda Baba ko makeri ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya, mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Akalla mutane 33 suka mutu yayin da wata guguwa mai karfi ta afka a kasar Philippines a wannan shekara, kamar yadda alkalaman hukuma suka nuna yau Asabar, inda wata kungiyar bada agaji ta ba da rahoto mai tayar da hankali na lalata tsibirin da guguwar ta yi. Sama da mutane dubu ɗari uku ne suka tsere daga gidajensu da wuraren shakatawa na bakin teku a daidai lokacin da guguwar rai ta mamaye kudanci da tsakiyar yankunan tsibirin inda ta katse hanyoyin sadarwa da wutar lantarki da cire rufin gidaje. Rai ta kasance guguwa mai karfin gaske a lokacin da ta afka a sanannen tsibirin yawon bude ido na Sirgawo a ranar Alhamis da ta gabata, inda take dauke da iska mai karfin kilomita 195 cikin sa'a daya. Wasu hotuna da aka dauka ta jirgin sama da sojoji suka raba ya nuna garin General Luna ya lalace, inda da yawan masu hawa igiyar ruwa da masu yin hutu suka yi ta tururuwa gabanin bikin kirsimeti yayin da rufin gine-gine suka cire da tarkace suka cika ƙasa. Hukumomin kiwon lafiyar ƙasar Masar sun ce sun gano mutum na farko da ya kamu da nau'in Omicron na cutar coronavirus mai saurin yaduwa. An gano mutane uku dauke da nau'in cutar mai saurin yaduwa a cikin matafiya 26 waɗanda aka yi musu gwajin coronavirus a filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa da ke alkahira in ji ma'aikatar lafiya da ta faɗa a cikin wata sanarwa da yammacin jiya juma'a sai dai bata bayyana ko daga ina mutanen uku suka fito ba kafar yada labaran yankin masarawi ta rawaito cewa mutanen uku suna daga cikin matafiya da kasar afirka ta kudu ma'aikatar ta ce bi daga cikin mutanen da suka kamu ba su nuna wasu alamomin cutar ba yayin da na uku yake fama da alamomin cutar kaɗan ta ce an killace mutane ukun a wani asibiti a alkahira jiya juma hukumomin kasar sun ba da rahoton cewa sama da mutane 900 ne sabbin waɗanda suka kamu da cutar coronavirus da kuma mutuwa 43 a cikin sa'o'i 24 da suka wuce. Masar ta ba da rahoton adadin waɗanda suka kamu da cutar 373,500 da kuma waɗanda suka mutu 21,277 tun lokacin da annobar ta ɓarke. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. kasar pakistan ta fara hada kan kasashen musulmi don taimakawa kasar afghanistan tunkarar bala'in tattalin arziki da na jin kai yayin da ta kuma yi kira ga sabbin shugabannin taliban da su sassauta martabar su a kasashen duniya babban jami'in diflomasiyar pakistan ya faɗa jiya juma'a cewa ministocin harkokin waje da dama na kungiyar haɗin kan kasashen musulmi hamsin da bakwai za su yi taro a islamabad a gobe lahadi domin lalubo hanyoyin da za a taimakawa afghanistan yayin da suke fuskantar harkokin siyasa masu wuya da gwamnatin taliban ke jagoranta kasashen duniya sun gagaba wa sabuwar gwamnatin taliban da ke kabul takunkumi sakamakon rugujewar rundunar sojojin afghanistan da gwamnatin kasar da take samun goyon bayan kasashen yamma da masu tayar da kayar baya suka karba iko a tsakiyar watan agusta ministan harkokin wajen pakistan sha mahmud kuraishi ya ce taron na oic ba wai yana nufin amincewa da gwamnatin taliban bane a hukumance ya ce a sakon taron na gobe lahadi shine don allah kada a yi watsi da afghanistan to madalla kafin ku ji karashin labaran duniyar zamu leƙa bangaren rahotanninmu Wasu dattawa daga arewaci da kudancin Najeriya sun ce ya zama wajibi su ya taka muhimmiyar rawa wajen ba da gudunmuwan neman maslahar samun zaman lafiya saboda kulawar da kasar ta yi masa. Dattawan a wani taro da suka yi a birnin Abuja sun ce nasara za ta samu ne yayin da duk masu faɗa aji suka cire son kai, ɓangaranci ko ƙabilanci don alfanun ƙasar. Ga ƙarin bayani daga wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu El Hikaya. I have never used Yoruba nation because I believe that my Nigerianness is bigger than my ness. Nan ma tsohon shugaba Obasanjo ne ke magana a taron yana mai cewa shi bai taɓa fifita zamansa ba yarbe kan alfaharin da yake a matsayin sa na ɗan Najeriya ba. As a Nigerian than as an Oduduwa Republic man. Sun ban taɓa girmama maganar kasairar ba ta Oduduwa ba kan Najeriya, in ji Obasanjo yana mai ba da shawara ga Sultan Muhammad Sa'ad Abubakar da Bishop na ɗarikar Katolika Abuja, Bishop John Onayekan su zauna tare ba nuna wariya wajen gano bakin zarin matsalolin da ke addabar Najeriya. Tsohon shugaban hukumar inshorar lafiya ta Najeriya Farfesa Usman Yusuf ya ce lokaci ya yi da duk wani dattijo zai biya bashin da Najeriya ke binsa a zamanin da ake samun tarbiyya, ilimi, ayyuka yi da sauransu cikin sauki ko kyauta. Kaga dattijan nan President Obasanjo shekarun shi na har yanzu yana yi don mun gaza ko? Abinda tsararraki na muka samu duk wanda ke sittin zuwa ƙasa muka samu daga ƙasan nan ƙasan nan ta yi mana ba mu maida ba. Shi ya sa ba za mu zauna mu naɗa hannun mu ba ƙasan mu na cin wuta. Babu wani daga kudu wanda zai zo ya shiga mana harkar banditry. Babu wani daga Maiduguri zai shiga abinda muka ce duk da tijai kowa ya tashi shiga. Shi ya sa muka shiga shiga daji mu fulani ne dukan mu ba haka muka tashi ba ba haka addinin mu ya koya mana ba shin wai me ya faru muka kawo haka kaga su dogogi da su turjin na da ke wannan banna a sokoto su kacallolin nan duka babu wanda ba mu haɗu da su ba muka ji shin wai in muka je malam sai ya zauna ya ji korafe korafen su ya tashi ya musu hudu ba cewa babu inda addinin mu ko inda aka tada mu da addinin mu zai yarda da wannan abin da kuke ku bari Dr. Ahmad Gumi da ke bunƙasa logar sulhu don kawo ƙarshen satar mutane ko barayin daji ya ce irin wannan zama na daga hanyoyi masu ma'ana ko tasiri na dawo da salama. ya kamata a tara mutane wanda suke iya zuwa su tattauna da za su kawo zaman lafiya a ƙasar nan saboda ka da kowane bangare an kawo kowa su zo su tafa albarkacin bakin su kowa su faɗi matsalolin su sai daga baya zauna a daddale a game mafita daga cikin abin da ƙasar nan take fama da shi na rarrabuwan kan mutane da kuma rashin tsaro Taron ya tashi da yin cajin batur ga dattawan da cewa kada maganganun da suke yi su zama turancin dan kama. Or whatever we say in the corner of our houses should be matched by what we say Ya kamata duk abin da mutum zai faɗa a gida ko a keɓe ya zama shi ne dai zai faɗa a bayanar jama'a, in ji Obasanjo. Nasiru da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Nasiru Adamu El Hikaya da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashin labaran duniyar. Kasashen Caucasus da tsakiyar Asiya da masana da jami'an Amurka sun faɗa jiya Juma'a cewa bai kamata Rasha ta sa ran Amurka da ƙawayenta yadda da bukatunta na baya-bayan nan na samar da wani tsari mai fa'ida na tabbacin tsaro gami da hana faɗaɗa ƙungiyar tsaro ta nato da kuma dakatar da dukkan ayyukan soji daga wancan ƙasashen yammacin turai ke yi da dai amurka da kawayenta na kungiyar tsaro ta nato sun yi nuni da cewa watakila a shirye suke su shiga tattaunawa da rasha musamman idan fada kremlin ta amince da rage adadin yawan sojojinta a tsakanin iyakarta da ukraine wanda ya haifar da damuwa kan yiwuwar mamayewa amurka da nato sun mayar da martani ga wasu daftarorin yarjejeniyoyi da ma'aikatar harkokin wajen rasha ta gabatar musu a farkon wannan makon sannan aka fitar da su ga jama'a jiya juma'a daftarorin waɗanda aka shirya su ba tare da tuntuɓa amurka da nata ba za su saka kawancen ya yi alkawarin cewa ba za su tura ƙarin sojoji zuwa ƙasashen da ba su da sojojin nato a 1997 ba mai magana da yawun dakarun tsaron kan iyakar isra'ila ya faɗa yau asabar cewa wata bafalasɗiniya ta caka wuka ga wani ɗan isra'ila da ke zama a kusa da wani wuri mai tsarki da ake takaddama a kai a hebron da ke kudancin yammacin gabar kogin jordan inda ta raunata shi kaɗan an kai harin a kusa da wani wuri da yahuda suka fi sani da kogo mai tsarki da kuma musulmi a matsayin masallacin ibrahimi wurin da mabiya addinan biyu ke girmamawa sanarwar ta kara da cewa masu tsaron kan iyakar isra'ila sun kama wacce ta kai harin wata mata ba falisdina mai shekara 65 daga ƙauyen da ke kusa mutumin da aka raunata ɗan shekara 38 ne mazaunin unguwar da ke kusa da kiryat arba isra'ila ta kwace yammacin gabar kogin jordan a yakin kwanaki shida na 1967 tun daga wannan lokaci yahudawa 'yan isra'ila kusan 700 suka yi kaura zuwa matsugunin yammacin kogin jordan da gabashin birnin Kudus wanda galibin kasashen duniya ke ganin sa a matsayin haramtacce. To a gaida Muhammad Baballa Hafiz da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Gamayyar ƙungiyoyin ƙwadago a Najeriya ta yi barazanar yin yajin aiki a ƙoƙarinta na ganin ba a ƙara kuɗin man fetur ba da gwamnatin ƙasar ta ce za ta yi. Shugaban ƙungiyar ƙwadago ta ƙasa Ayuba Waba ne ya faɗi hakan a lokacin da yake ganawa da manema labarai a birnin tarayya Abuja. To sai dai wasu 'yan ƙasar na ganin an gaji da gafara sa ba a ga ƙaho ba. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda na ɗauke da ci gaban rahoton. Shugaban kungiyar kwadago ta ƙasa Ayuba Waba ya barazanar shiga yajin aikin gama gari a faɗin ƙasar sakamakon abin da ya bayyana a matsayin ƙarin kuɗin man fetur da ma wasu abubuwa da gwamnati ta ce za ta yi farkon shekara mai zuwa. Ayuba Waba ya ce dukkan mambobin kungiyar ta NLC za su yi watsi da kayayyakin aiki a faɗin ƙasar na tsawon lokaci amma fa sai bayan kungiyar ta yi tuntuɓa kafin ta ɗauki matakin. Mun riga mun bayar a rubuce akan cewa a gyara matatan mai man da za mu sha na gida a daina shigo da shi. Mu ringa sarrafa shi a nan gida a tanadar da aikin yi ma yaranmu matasa da ba su da aikin yi sanin kowa ne idan aka ce za a tace gangan mai guda daya akwai product guda goma sha tara za su tace kalanzir menene yau muna da gas amma yau a ce gas da ma za a yi girki da shi a gidajen mu gidaje da yawa ba za su iya saya ba an koma sara itace wani irin harka ne haka so muna ganin cewa wannan lallai abu ne wanda za mu tankare shi kai tsaye domin mu ga cewa an shawo kan al'amarin. to wai ba ku da wata hanya ne na tunkarin gwamnati sai ta zanga-zangar nan domin ai bayan kun yi zanga-zangar ma sai kuma a ƙara kuɗin da ai ba haka ake sai da man fetur ba naira ɗari da sittin da biyu zuwa sittin da biyar. sanin kowa ne mitin da muka yi da gwamnati shekaran da ya wuce mitin din an tashi baran bara domin mun bada hujja kan cewa a gyara matatun mai amma da za mu yi amfani da shi ma a yanzu in ma suna so a ƙara kuɗin man a samu matatun mai wanda suke kusa da najeriya mu ɗauki gangan mai mu basu su sarrafa su kawo mana a ba 'yan najeriya domin wannan kunci da za a shiga ciki a ga cewa an yi magance shi na biyu kuma a yi tankaɗe da raraya a cire cin hanci da rashawa a harkar mai da ake da shi wanda duk wannan abin sai da muka rubuta a rubuce a kowa ya san cewa ba yau aka fara wannan abin ba kuma ba yau muka ba gwamnati shawara ba saboda haka kawo yanzu muna ganin ba abin da ya kamata ba kuma duk gwamnatoci ne idan har lokaci ya zo an kusa da zaɓe sai a ce za a kara kuɗin mai kowane gwamnati da ta zo haka akai sai an gama zaɓe kuma a ce to za a gyara bayan haka kuma kowa ya manta da shi saboda haka ina ganin babu lokacin da za a ce ba za ka nemi haƙƙinka ba duk lokacin da aka ce za a kece haƙƙinka yan najeriya za shiga halin kakani kai ya kamata a ce yan najeriya su tashi tsaye su ce ma gwamnati ba haka ba ne ai ana yin gwamnati ne don jama'a to sai dai ga wata lauya mai zaman kanta Fatima Abubakar ta ce tana ganin 'yan ƙasa sun fara gajiya da yawan yajin aiki da ƙungiyar kwadago take yi a ƙasar. Wannan zanga-zanga da 'yan kwadago suke ƙoƙarin aiwatarwa mu mun gaji da zanga-zanga. Saboda zanga-zanga nan da suke yi dai baya hana gwamnati ta ɗauki mataki ko ta aikata abin da take son ta aikata. Kuma daga ƙarshe shi talaka shi ne yake ƙarshe shi ne yake shan wahala. Saboda duk sanda gwamnati za ta kira su a zo a zauna a rufe ƙofa a yi taro a ce a yi cece ku ce daga karshe ba za mu san me ake ciki ba a cikin yanayin wannan zanga-zanga wasu su rasa rayukansu wasu su ji ciwo to mu mun gaji abinda kawai muke so a samu maslaha a samu hanya mafi sauki yanda za a shawo kan wayannan al'amura saboda wannan zanga-zanga ba shi zai hana gwamnati ko ta kara kuɗin mai ko kada ta kara ba abin jira a gani shine yadda za ta kaya domin ba kasafai kungiyar kwadago take hana mahukunta ɗaukar matakai ba a baya ma an yi haka sai da aka kara kuɗin man fetur zuwa ne naira 162 zuwa naira 165 a wasu sassan kasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Madina Dauda da wannan rahoton. To yanzu kuma za mu tsallaka zuwa Nijar. A daidai lokacin da ƙasar ke bikin cika shekara 63 da zama jamhuriya, Ƙungiyoyin farar hula sun mayar da martani game da jawabin da shugaban ƙasar Nijar Muhammad Bazoum ya yi a lokacin da Nijar ke shugabantar kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya. Ga wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako ɗauke da ƙarin bayani. à la prise en compte des risques climatiques dans les opérations existantes de maintien de consolidation de la paix ainsi que dans le travail de médiation et de prévention de conflits. Shugaban kasar jamhuriyar Nijar Muhammad Bazoum kenan a lokacin da yake jawabi a makon jiya gaban kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya a birnin New York ta kasar Amurka. Kasancewa jamhuriyar ta Nijar ce ke jagorancin kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya to ranar ɗaya ga wannan wata na Disamba da muke ciki ciki har tsawon kwanaki 22 shugaban kasar ya yi bayani ne a kan matsalar canjin yanayi a cikin matsalar tsaro da ta haddabi yankin sahel da ma allobar coronavirus da ta muturtuke tattalin arzikin duniya tuni dai kungiyoyin fararen hula na kasar ta jamhuriyar nijar a daidai lokacin da kasar ke bikin cikon shekaru 63 a yau da zama jamhuriya soka soma yin furuci game da jawabin da shugaban shugaban kasar ya yi gaban kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniyar kamar yanda za ku ji daga bakin habibu muni magatakardar kungiyar sinan ta malaman makarantar boko reshen birnin kwandi wannan eh, bayani wanda ya yi bisa ga fannin tsaro dai shi wannan abu ne wanda kowa ya san nan ga dai ba mu ma Niger duka kasashen Afirka sautu Afirka Occidental duka yawancin mu tashin hankali ya mara na rishin tsaro rishin tsaron kuma mina na rebellion ce ta yi yawa ko kuma ma rebellion ba terrorism ya yi yawa a rasa ciwo kanshi eh, kuma wannan bayani dai birman mu ba son muka dai tura su zaka su zama garin ba son muka su kama mana su forarsa mutanen mu kuma su ba mu kayan da ya kamata mu samu mu kare kasan mu ba sai wani ya zaka ya kare mana kasa ba kuma wannan abin kira wannan yana da daɗi bisa ga fannin da in taimako za a mana duniya za ta mana taimako wanda ya adda gidan shi ga yanda mutane ga faɗi shi yasa inda shi yoyo kenan in ana taimaka mana a taimaka mana mu san yanda za mu gyara wannan harka mu kora masu zamu eh, dubarori kuma ba ba su kayan aiki waɗanda kamata ta yi su wannan abin. A cikin jawabin na shugaban kasar jamhuriyar Nijar Muhammad Bazum a birnin New York ya yi bayanin abin da suke jira ga manyan ƙasashen duniya da ma kungiyoyin kasa da ƙasa domin tallafa musu kasancewa canjin yanayi da duniya ta fada manyan ƙasashe ne na duniya ke musabbabinsa. Haka ma da ci gaba da kawo gudunmuwa wajen yaƙi da ta'addanci da ya ɗauki hankalin kasashe kasashen yankin sahel da kuma cutar coronavirus abinda waɗansu ke cewa tamkar roƙo ne ƙasashenmu ke zuwa yi a teburin duniya akan haka bala habibu muni ya ce me amma ba roƙo ba ne in an ka diba yau akwai ƙungiyar da an ka asa, don saboda kariya wani abu wanda zai sauwa ita zamanta kenan aikin ta kenan in akwai matsaloli ana gamuwa lokaci-lokaci a tattauna duk inda matsaloli suke a samu a ciwo kansu kamin abin shi ai kasan tun lokacin yaki na biyu tun lokacin na aka ce to za a zan zama a gani duk matsalar ta sha mutane kai a tsoro ta tun a samu wani yaki na uku ko kuma wata ciwo wani alloba ta zo a zamana a san ga za a ciwo alloban to kenan wannan zama ba zaman na na son rai na akan shi ba mai salaman kungiyoyi ne waɗanda adda hannu da shuni ba su ɗauka abin da mahimmanci bale su taimaka mana ga fannonin da muke da matsalar tan a samu a ciwo kansu sai su biɗi wata hayya ce wadda za su biɗa wadda mu ba ita ce maka so ba parce kai in ka ce za a tallafa maka a barka a tallafa maka a baka abin nan ka kai aiki da kanka amma sai a zama waɗansu ka'idoji a ce kai ga yanda aka son a yi to duk shine a matsalar mu zaman taron ga matsala ba a ba kasashe ko wani yancin kanshi shi aikin da matsalar da ta shahe shi shi maganin haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Bayan haka a ko da yaushe za a iya sauraron mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya koma makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Yau shirin a dawo lafiya zai ci gaba da waiwayen shirye-shiryen da muka yi a baya. wanda a yau za mu kawo muku shirinmu na farko a cikin wannan shekarar 2021 wanda ke karewa nan ba da daɗewa ba. A shirinmu na wannan lokacin wakilinmu a jihar Neja Mustapha Nasiru Batsari ya ba mu labarin wani mummunan hatsari da aka yi ana dab da kare shekarar 2020. Bayanai dai sun nuna cewa babbar motar da kwan kaya ne da ta yi lodin shanu daga jihar Kebbi akan hanyar ta ta zuwa Legas inda lamarin ya auku a tsakanin garin Makera zuwa Makwa ta jihar Niger. Kwamandan hukumar kiyaye haɗura a jihar Niger, Kwamanda Jewel Dagwa ya ce ko baya ga mutanen da suka mutum akwai wasu 33 da suka samu munanan raunuka. Eh, bisa ga kididdiga da ma'aikatanmu suka yi an samu mutane wajen mutane 23 rayuka wanda sun salwanta a wannan hatsari din. Subhanallah to kamar rauni fa? Eh to rauni muna kyautata zaton cewa mutane wajen kusan 30 suka samu raunuka domin hatsarin ta faru ah, mota ne trailer wanda ta dauko shanu daga jihar kebbi mm. za ta je lagos mm. kuma mutane suka zauna a sama suka yi belbela a saman wannan trela din mm. trailer kuma ta zo ta faɗi. na'am to kwamanda mi binciken ku ya nuna ya haddasa wannan hadari eh gaskiya muna muna tsammanin cewa akwai batun gudu fiye da kima kaga idan hanya ba shi da kyau muna <clears throat> kowa wanda yake amfani da hanya muna so ya mallaki hankalin shi ya yi tuki a sanake mm. idan mutum bai tuki a sanake ba ga hanya ba kyau direba ya zo a guje ya zo garin ya kauce rami garin taka birki da gaggawa mm. sai ka ga motar nan sai ta kubuce mashi na to su wayannan da suka mutu an rufe su ne za a rufe su ne a nan koko dai akwai magana cewa yan uwa su zo su ansa ko me matsayin ku eh akwai wanda tun jiya din ma yan uwansu sun zo sun ansa ga wakilin. wadansu kuma an kai su mortuary a To yanzu daga karshe sa menene kiran ka ga su direbobi akan wannan al'amari? Gaskiya a kowane lokaci muna roƙon direbobi a kai zuciya nesa a samu a nasu yayin da ake ake tuki. Mm. A nasu a nasu kaga da ce direban nan ya samu ya nasu mm. da fari ya ɗauki kaya ne Waka mm. dabbobi din nan. Bai kamata a ce ya samu mutane ya ɗaura akan wannan kaya da ya ɗiba ba a ciki sannan kuma na biyu kuma rashin nasu nasuwa mm. Ya yanayin hanyoyinmu a samu a nasu a yi hakuri a nasu a je lafiya a dawo lafiya shine babban babban abu so muna rokon direbobi da sauran masu amfani da hanya yayin da ake amfani da hanya a samu a nasu ita ma dai kungiyar direbobin motocin sifiri ta nurtw a jihar niger ta nuna kaduwa matuka akan wannan hadari mai matukar tayar da hankali abubakar balabille shine shugaban kungiyar Nijar a jihar Niger. Wannan hatsari sun sani kaddara ne wanda kowane mai rai mamaci ne sai dai muna jiran lokaci ne to Allah ya ji kansu Allah ya rahamshe su. Na'am to amma caman ku akwai wani bayani ko faɗakarwa ga kuke yi ga direbobi musamman akan matsaloli rashin kyan hanya ga mugun gudu da sauransu haka. Kowane lokaci muna yi ma direbobi gargadi a kowane lokaci kar ka ce wai wannan hannu na ne. Hmm. Duk lokacin da ka hau titi da sa ran kawai kai ɗaya ke da hankali duk wanda ke tuki a hanya bai da hankali. Na'am to man kamar ki wannan hadari da ya faru a mako ba mu sani ba ko kungiyar ku ta taka rawa ganin akwai waɗanda suka jikata ga mutuwa da yawa. Eh kungiyar mu ta taka rawa mafi yawanci duk inda kaga an yi hatsari irin wannan idan jami'an tsaro kamar rasafci suna nisa saboda yawancin jami'an tsaro kamar police yawanci muka kai mara lafiya asibiti ba a an sama sai in sun zo sun sa hannu. Hmm. To amma abin nan daga kaga hatsari zaka ga mutanen mu a wurin nan mu ko mutum yana da lodi ne zai sauke lodi gudun shi ya kwashi mutanen nan ya kai shi asibiti yan sanda kuma wani lokaci sai su ce to ina ne abin ya faru ina direba Mm. to wani lokaci yana da kyau jami'an tsaro in mutum yana cikin conscious haka ne yana cikin wani lalura mm. yana da kyau a taimaka a yi mashi magani daga baya duk abin da zai taso koma ana bincike yawancin asibiti gaskiya ba su ko ka kai mara lafiya ba su taba sai yan sanda su zo na'am wato kuna buƙatar a canza wannan tsari kenan eh gaskiya in lalura ya kama na hatsari ba sata ba ko barawo an halbe shi in dai hatsari ne mm. tunda lalura na kama mace mace ana mutuwa wani za ga yana cikin wani last na rasuwa dan treatment da za a taimaka a bashi ila yana ana iya surviving na rayuwar shi amma rashin kulawa sai ka ga ya mutu ko baya ga gudun wuce kima dai a Najeriya matsalar rashin kyawun hanyoyin mota yana matukar haddasa haɗurran da ke sanadiyar rasa rayukan jama'a da ma dukiyoyinsu Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. a gaida na batsari. A nan ne kuma za mu dakatar da shirin namu sai kuma sabon mako idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin shi Mustapha Nasiru Batsari da ya haɗa na rahoton da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita da sautin shirin. Baba Yakubu Makeri daga nan Washington nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. sai da Baba Yakubu Makeri yanzu kuma bari mu karanto muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Aliyu Usman Taka Lafiya da ɗan Asaba mai fata da Sani a shafura mai goro. suka ce a yau muna yi wa mai girma shugaban kasar Muhammadu Buhari tare da tawagarsa da ke ziyarar aiki a kasar Turkiyya fatan alherin zuwa da dawowa gida lafiya. Muna yi wa shugaban da tawagarsa addu'ar tattauna abin da zai amfani kasar mu da mu kanmu. Wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga Isa Lawan Girgir, magajin garin Girgir a jihar Yoban, Najeriya. Ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. maganar da tsohon shugaban najeriya obasanjo ya yi cewa shugaba buhari yana kokari matuka wajen da tsaro sai dai akwai masu yi masa zagon ƙasa tabbas duk mai hankali da tunani ya san akwai lauje a cikin nadi a matsalar tsaro da arewa ke ciki shi kuma usman shitu mahuta cewa ya yi Rahoton da ya bayyana cewa jami'an tsaron Najeriya kusan 900 sun hallaka a cikin shekara guda a ƙasar. sakamakon matsalar tsaro da ta'addanci bai zo mana da mamaki ba. Ganin yadda jami'an tsaro ke kukan rashin makamai da kayan aiki na zamani wanda hakan ke sa ake masa kwantan bauna. Da fatan gwamnati za ta yi abin da ya dace a lokacin da ya dace. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi. Hakika muna farin ciki sosai bisa samun labarin cewa jami'an tsaro na samun galaba a kan 'yan bindiga a jihar Sokoto. Dama wannan shine fatanmu ganin yadda suke zamewa kasar mu Najeriya tamkar barkono a cikin ido. Sako daga Shehu Adamu Rijau. Wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce. ta ce salon voa hausa mun ji bankin duniya ya ware wasu miliyoyin kuɗaɗe don ba da rance ga ƙanana da matsakaitan masana'antu To muna fatan dai kada rijiya ta bada ruwa guga ta hana. Sako daga kawo mai ruwa bajuga da Sala Muhammad Isa bajuga. Wasiƙa ta ƙarshe kuma cewa ta yi. Muna yabawa ma'aikatar gandun daji ta ƙasar Nijar akan baiwa wasu mazauna karkara horo domin sanin hanyoyin bi don samun tallafin gudanar da ayyukan dogaro da kai. Da fatan Allah ya sa a cimma nasara. Sako daga Sani mai lange-lange ya wuri. masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Baballa Hafiz da ya taya na gabatar da shirin da Hailu Haile wanda ya haɗa shirin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.